sakamakon labarin da ya fito jiya na haihuwar 'yan tagwayen jarumar na Nadiya Buhari da dama sun zargi cewar tsohon saurayinta Jim Aik ne mahaifin yaran. Amma rahotanni daga Ghana sun ce Aik wanda ya taɓa neman aurenta a wani shirinsa na talabijin wanda ake tsara shi bisa zahirin abin da ke faruwa ya ce ba shine mahaifin yaran ba. Mai gabatar da shirin Late Night Celebrity Show a ETV, Vanessa Gann ta bayyana cewa jarumar ta haihu ne a wani asibiti a atlanta da taimakon mahaifiyarta da dan uwanta wanda daga baya saurayinta wanda take niyyar aure ya zo ta kara da cewar jim ike ba shine mahaifin yan biyun ba domin a yanzu haka jarumar na da baikon uban tagwayenta a wani rahoto kuma ya bayyana cewa jarumar da uban yan tagwayenta sun halarci makarantar gaba da sakandare tare Take it, take it.